godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi farkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu Barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta Asabar goma sha ɗaya ga watan Ramadan. Hijiran annabi sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai. Wanda dace da ashirin da takwas ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu ne domin ci gaba da karatu kamar da muka saba a waɗannan kwanaki na watan ramadan a ranakun asabar da lahadi muna ci gaba da karatunmu na littafin kaifan rabbi auladana wa ma huwa wajibul aba'i wal abna na sheikh muhammad jamil zainu Allah maɗaukakin sarki ya ji kan shegafa mishi a mu da ta gabata mun tsaya a ƙarshen ashkanul iman a da ya kawo na bayanin rukunin imani guda shida da muka yi bayani a yau abinda za mu tashi a kai shine in malai ce allahu kawo kal'arshi allahu فوق العرش Allah maɗaukakin sarki yana saman al'arshi. Tsarin nan waje nan. Allah maɗaukakin sarki yana saman al'arshi. Wanda yana daga cikin manyan abubuwa da ya zama wajibi dukkan wani mutum musulmi ya ƙudurce shi a zuciyan shi ya yadda da shi ya yi imani da shi shi ne ya jaji cewa Allah maɗaukakin sarki yana saman al'arshinsa al'arshin Allah kuma yana sama a ƙur'ani ya tabbatar haka kuma haditan annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka kuma duk wata duk wani hankali kubutaccen hankali hankalin da bai gurbata da datti da dauda na bid'a ba shi ma ya yarda da haka haka kuma tsarin halittar ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya halitti ɗan adam ne da yadda da haka wadda za mu ji yadda malam ya yi bayani insha Allah malaki Alkur'anun karim wal ahadithu sahiha wal aqlu salim wal fitratu salima tu'ayyidu malake ƙur'ani mai girma da hadisai ingantattu da hankali kubutacce da kuma tsarin halittar ɗan adam kubutacciya suna ƙarfafa cewa lallai Allah maɗaukakin sarki yana saman al'arshinsa. Halace ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya fita a cikin sotu Allah ya Allah ya ce Allah ne rahama ya daidaita a saman al'arshi Allah maɗaukakin sarki akan al'arshi ya daidaita. Wannan aya ce ƙara da ke nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ya daidaita akan al'arshi. Sai dai duk da haka waɗanda suke ɓatattu masu ƙoƙarin su ɓatar da mutane waɗanda za su yi suna suna cewa Allah na ko'ina a ko'ina Allah yana ko'ina ana ba wai Allah yana sama ba Allah yana ko'ina haka ke cewa wannan ayar akwai yadda suke mata tawiri, akwai da suke ma'ayar tawiri. da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa ya daidaita a saman al'arshi ya daidaita a kan al'arshi tawilin da suke ma'ayar shi ne su ce ai ma'anan al'arshi ai mulki mana Allah ya daidaita a kan mulkinsa haka suke fasarawa cewa al'arshi a nan yana nufin mulki sai malaman musulunci suna ba su amsa da cewa da larabci da shari'a duka ya da cewa al'arshi ba ba kiran mulki da sunan al'arshi al'arshi gado ne na mulki a larabci kamar da Allah maɗaukakin sarki a da yawa cin alkur'ani ya nuna mana hakan daga cikin wuraren da Allah ya fassara mana gadon mulki da al'arshi mana ba mulki ba ne al'arshi a gadon mulkin ne al'arshi daga cikin wuraren da Allah ya nuna mana haka a cikin sura akwai cikin suratu Yusuf a cikin suratu Yusuf Allah madaukakin sarki yana ba da labarin lokacin da ɗan uwan annabi Yusuf suka zo wajen annabi yusuf bayan duka ƙanin shi ne suka suka faɗa ma babansu baban da 'yan uwan gaba ɗaya suka zo suka tarar da annabi yusuf a fara inda yake mulki Allah maɗaukakin sarki ce lokacin da annabi yusuf ya shigo sai ce farafa abuwaihi alal arshi wa qarru lahu sujjada yace sai iyayen sannan suka tashi daga kan kujerar da suke zaune na sarauta sai suka faɗi suka yi sujada a gaban annabi Yusuf ga wannan ayan yana nuna mana al'arshi ba ba shi bane mulkin a gado ne da ake zama na sarauta na mulki cewa shi ma wannan aya za ga suna cewa wai ai wannan dalili ne da ke nuna cewa ya halatta sun za ka gaishe da bubbuka tsuguna saboda wannan ko muke ce musu a'a sun za ka fa dalili da wannan ayan to sai da ce iyaye ne su tsuguna su gaishe da ƴaƴansu ko da anan iyayen annabi Yusuf ne suka tsuguna ma ƴansu annabi Yusuf in ta zai zama dalili to sai da ce to daga yau uba in zai gaishe da ɗan shi tsuguna an gane ku da abin da muka yadda a musulunci tsugunawa kai don girmama na gaba haramun ne haramun ne kuma yana zama shirka ma saka haramci ba kamin haramci ba ne to mu'allu shi ne Allah ya kira al'arshi anan da ya nuna cewa mai menene gado ne na mulki muri na biyu da Allah ya faɗa mana manan al'arshi a ma'anan shi na larabci shi shine cikin namli kitan annabi Suleiman abin da ya faru da sarauniyan saba lokacin da hudu da ya zo wajen annabi Yusuf ya zo wajen annabi Suleiman ya bashi labarin sarauniyar da ya gani da irin mulkinta da cikin abin da ke ma annabi Suleiman shine walaha arshun azim yace tana da gadon mulki mai girma ko kuma har annabi yusuf annabi suleiman alaihi salatu wassalam ya sa aka ɗauko gadon aka zo mishi da gadon aka zo kuma ya nuna mata ya ce a haka da arshi ya ce ka annahu hu shi ma wannan sukan yana nuna mana cewa al'arshi ba wai mulki ba ne gado ne na sarauta Suna ka cewa da Allah ya ce ar-rahmanu ala al-arshi cewa Allah ya daidaita ta al mutum ya fassara shi da cewa bayana Allah ya daidaita a mulkinsa wannan fassara ne wanda ya sa a Qur'ani kuma ya sa a Larabci kula ka yadda kalmar al'aushi na nufin gado na mulki Allah ya daidaita a gudu shine abin da Allah ya faɗa kuma Allah yana magana ne da yaran da ya sauka da alƙur'ani a ciki da harshen da waɗanda aka saukar da ƙur'ani da yaran za su fahimta saka wannan dalili ne nuna cewa Allah maɗaukakin sarki yana sama nan daga cikin amsan da taron musulunci suke ma waɗannan maƙwabta shi ne suke cewa to in kuka ce al'arshin Allah yana nufin mulkin Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa shi al'arshinsa wanda shi nashi ne akwai mala'ikun da su ne suke rike da shi Allah ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin tamaniya yace a wannan ranan wasu mala'iku ne guda takwas suke rike da al'arshin ubangijinka yake a ce wasu ne suke rike da mulkin Allah kenan ya fasko da haka ba zai yiwu ba haka wannan mabarnata masu kokarin ba mutane a aqida na banza suke wannan kuma akwai dalilin da yasa suke faɗan haka saboda suna da wasu aqidu munana in ku gamsar da su cewa Allah na ko ina ba to wannan mummunan aqidan nasu ba zai samu shiga ba kace ce aqidan mutum zai iya ci ya koshe ce zai gama ganawa da Allah yace ya haɗu da Allah Allah ya bashi kaza kaga in yi da abin da Qur'ani ya fara cewa Allah yana sama in yazo ce mutane shi ya gana da Allah kaga za su tambaye ne kaman ni mun fahimta ai ya shi sa su tabbatar da mutanen cewa a ah, su da Allah na ko ina duk inda mutane Allah na zaune a gurin kada gobe in suka ce kan haɗu da Allah a za su ne za su yadda shi kace manufan haka akwai wani daga cikin irin waɗannan mai suna Ibn Arabi ya rubuta wani littafi wanda gaba ɗaya littafin tun daga farko har ƙarshe shirka ne amma a muƙaddiman littafin sai yake cewa wai wannan littafin in da wannan mukaddiman da nake rubuta babu komai wanda na wani Allah ne ya rubuta daga farko zuwa ƙarshe miƙa min hannu da hannu yake in jin babayi bayi to kaga ya karantar da mutane yadda Qur'ani ce Allah na sama kuma yake Allah ya baki hannu da kaga su tambaye shi wai na karo da Allah ya baka wannan mummunan tabi'an nasu suka so su da suke kora abin da Qur'ani da sunnan manzon Allah ya kaddata an fahimta ku haka wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci malike ma'anan ar-rahman ala shi tawa'i ala wartafa kama ja'a fil bukhari an tabi'i mana Allah madaukakin sarki yana ya ya daukaka a saman al'arshi madaukakin sarki dalili na biyu daga cikin dalilan da mala ya kawo malaman musulunci suka tabbatar cewa Allah yana sama Malik ya ba Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yawma Arafa. Manzo Allah sallallahu alaihi yayi a ranar Arafa. A ranar aikin hajjin na farko kuma na ƙarshe. Don san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin hajji a rayuwar shi. An yi aikin hajji na farko a shekara ta takwas bayan hijira amma shi bai je ba. Ya musulmai sai na ya zama shi ne jagoransu. aka je aka yi aikin haji aka dawo shi ma ya tura abin hadayensa aje a masa hadaya a gurin ranar da shekara ya kiroyo shi kuma ya je da kanshi ya je aikin haji Ba wannan ranar yana tsaye a filin arafa Allah maɗaukaki ta saukar masa da wannan aya da cikin sautin ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a ranar aka saukar masa da wannan wannan ayar bayan wannan ayar ta sauka Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake mawa sa kutuba a cikin kutuban a ƙarshen kutuban yake cewa yuballighu shahida minkum al-ghaib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake masa duk wanda yake halarci a yanzu yake kallo na yake ji na nake wannan kutuban to ya tabbata ya isar da wannan sakon zuwa ga wanda baya yake li yuballira shahid minkum al-ghaib duk wanda yake nan yanzu ya isar da sakon zuwa ga wanda baya nan kuma dama kaida amana kenan na na ilimi shi cikin mutum ya san wani abu na alkhairi kuma ya rike kayan shi rike a hannun shi ba duk abin da mutum ya sani na alkhairi na addini yana daga cikin amana na wannan abin da ya sani shine ya isar da shi zuwa ga wanda bai sani shi yasa maluma suke cewa daga cikin daga manya-manyan abubuwan da duk wanda zai je koyon karatu ya kamata ya kiyaye suke cewa abu na farko shine ikhlasi yanzu duk inda za je koyon karatu duk inda zaki je ki nemi sanin wani abu da ya shafi addininki ke da cewa za ki je ki wannan abu ne don neman yardan Allah Shi ne abu na farko suka ce abu na biyu shi ne mutum ya yi niyan cewa zai ɗauke ma kanshi jahilci wannan abin da ya jahilta yanzu zai je ya yi karatu da ya zo ya waye gari ya zama kuma ba jahili ba ya zama mai ilimi ya zama masani suka ce abu na uku da ya zama wajibi duk wanda yake zuwa makaranta ya sa a ran shi shine ya sani cewa yana zuwa makaranta don ya zama sanadiyyar ɗauka jahilci ma sauran al'umman musulmai ma'ana in shi ya sani to ba zai riƙa abin shi shi kaɗai ba zai iya bakin ƙoƙarin ke sauran al'umman musulmai su ma sun sani an gane ku ba shi sama za Allah talafin sai ce masahabai wanda kenan ya faɗa ma wanda kaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan ya gama hukuncin da shi ya bai ta habala yace ku saurara hal ballatu shin na isar da saƙon Allah a cikinku? ku qalu sahabbai gaba da suka hada da suka ce na'am ballat suka ce eh, ya rasulullahi ka isar to muhalli shahid bayan da suka bada wannan amsa bi بأصبعه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aza wannan yatsan tasa na manuniya sama ila sama sai aza yatsan ki sama haka sai ya daga kai shi kalli sama sai ce Allahumma ashhad sai nuna yatsan sama sai kuma in yace Allahumma idan shi da yatsan suna kallon sama sun zai ce fashhad sai nuna sahabbansa ce ya Allah kashe da yau su ma sun tabbatar na isar musu da kawanka yanzu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai sama ya nuna ya ta sama yana magana da waye yana magana da waye Allah ashe inda Allah a ko ina yake a zai yi za ka lafi ka ce Allahumma fashhad ko ko ma dai zai ko ina sai kalla amma ko da tabbatar maka cewa wannan mummunan aqidan da ake so shi an cuta shi a cikin musulmai din nan aqidan banza ne za Allah sallallahu in ya kalli sama ya nuna ya tsace Allahumma sun nuna sahabbai ce fashar ya Allah kashe da gaya sun sun tabbatar na isar da sako haka wannan dalili ne tabbatacce ke nuna cewa lallai Allah madaukaki sarki kuma me ce abu na uku yace al-musalli yaqulu fi sujudihi duk wani wanda ke sallah in ya zo sujada in ya sa goshin ka cewa yake subhana rabbiyal a'la ce sarki ya tabbata ga ubangiji na wanda ke al'a'la wanda ke sama da kowa shi ma nan wanda yake sama ya ɗaukata sama da kowa shi kuma Allah maɗaukaki ɗaukakansa duk kala biyu ne ulowun nas da ulowun sifa shi a karan kansa yana sama da kowa sannan duk wata sifa ta Allah tana sama da sifan kowa shi ne ulowun nas da kuma a sifa shi a karan kansa da zatin tana sama da kowa nan kuma siffofin Allah maɗaukakin sarki suna sama da siffan kowa sannan malai ce wa ya yadayhi ila sama'i inda du'a duk wanda zai addu'a ya yake daga hannu sama ko har shi wanda yake ya tsare ta ayoyin Qur'ani da hadisa in zai addu'a zai haka ko yi haka ko yi haka yana daga hannu ina ne kuma ta ɗau wani lokaci ma in damuwan ce damuwa sai haka a ce ƙarya ne yake fara ke a ce ƙarya ne yake fara ke malaki abu na uku zai magana a kan abin da ya shafi fitowa da Allah ya halitta ɗan adam yake al-afal hina da ataluhum inda ba ka samu daro ƙarami sai ka tambaye shi aina A ina Allah yake wata amsa zai bayar yake yana sama to kadara a ce yaro a tambaye shi ai yana ji ko wanda aka haife shi kuma bai taɓa ji ba bai taɓa magana ba in aka zalunce shi me yake yi sai haka ko ko ya faɗa mishi a Allah kallon da yake saman shi ya halicci shi a ɗabi'an shi ya cewa Allah yana yana ya tabbata an fahimta ku ga duka wannan yana zai tsara tabbatar mana cewa wannan aqida mummunan akida ce ga suna yaukaran majiyarsu sosai da irin wannan tunanin wani da ake ake da labari a garin nan yake abokin wani malaminmu ne shi malamin namun ya tsufa sosai bai da lafiya Allah ya kara mishi lafiya yake suna magana da wani wani abokinsu kawai sai suka yana ce ma almajiran shi sun zo karatu sai ke ko kun makara ba ku da rabo ne faru malam yake yanzu muka ga mutum abinci da ni da annabi da mala'ika jibril israfi da mika'il wani yanzu suka ga mutum abinci tare amma dai su duba in kwanan ba a wanke ba su suke su damu albarka kuma suka je suka yi rubi aka ana neman kwano a cikin wa wai annabi da mala'ika jibril da isra'il da israfil wala sai ga abun yadda ka samu mutum sihiri ba ko ba sihiri ba ne saboda shirya kyauta ce ta Allah shirya kyauta ce ta Allah sai ga mai da mutum wawa shi kuma yana ganin kaman yana da wayo Allah ka shirya da mu abu na biyar wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa huwa Allahu fis samawati Allah ce kuma lallai shine Allah wanda yake sama hatta an dan kokuwa in yana kokuwa shi zai ba da labarin yadda ya nasara sai sai na ɗauke shi ko sai na nuna wa yake da na ɗauki da na nuna ma Allah cikon sai ne a mai kare kuki kuma na kauke ma Allah wa Allah ya samu gani wanda ke kare bin kafir ko daga cikin manyan malaman musulunci abul kida bin kafir Allah ya ji kan shi gafarta mishi yace ittafaqa al-mufassiruna ala annana na naqulu kama taqulu al-jahmiyya yace malaman addini gaba ɗaya sun ittifaqi cewa mu musulmai ba ma faɗin magana irin maganan da jahmiya suke fara jahmiya shine asalin waɗanda suka fara ƙirƙiran wannan fikira din ana kiransu jahmiya ne ana danganta su zuwa ga wanda ya kirkira abun mai suna jaham bin safwan sunan shi jaham bin safwan shi ya fara kirkiran wannan shi ta duk wanda ke jin ta farke sai a kyashi jahmiya shi ya sama abba ke ce kulkatun balla wata kungiya ce ɓatacciya suna cewa inna allaha fi kulli makan masu cewa wai allah yana ko'ina yana ko'ina kala ke ta'ala allahu amma ya kuluna uluwan kabira Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukata, ya girmama da abin da suke faɗa a ɗauka mai girma Allah ya fi ƙasar a cikin tashi da haka ala ce wa ma'ana fi samawat ay ala samawat cewa Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka yana saman sama Ya ce lakin na Allah ma'ana da ilmihi yasma'una wa yarana wa huwa fawqa al Ya ce sai dai mu musulmai abinda muke faɗa abinda muke faɗa shine Allah maɗaukakin sarki ilimin a ganinsa yana tare da mu amma shi Allah maɗaukakin sarki yana saman al'arshinsa ba abin da za mu yi da Allah bai sani ba ba abin da za mu faɗa da Allah baya ji babu abin da za mu yi da Allah baya gani Allah yana jin mu yana ganin mu yana sane da duk abin da muke aikatawa kuma yana da iyali ta saman al'arshinsa sai ma ne ce iskatun ra'i'atun mufida ga wani labari mai ban kaye kuma mai amfani a wannan labarin akwai abubuwa da yawa akwai tarfa da yawa bayan darasin da zai nuna mana na babin da muke magana a kai na yadda da cewa Allah yana sama sannan akwai abubuwa da yawa عليك من واجب كل المربين أن يقصوا على الأولاد القطة النافعة والمفيدة والهادفة إتنا لقصوا واجبي أن دكا من تربية دكا من تربية أنا كنت من تربية فأواد أبا بيهي واحد يسكي لكني فجمال ميما سكرا تروى أما كرنتو manya a anguwa manya a gari dukkan wannan masu biya ne ne almurabbi saboda kowa akwai tarbiyyar da Allah ya dora mishi na wani wanda ke kasar shi kowa gwargwadon matsayinka gwargwadon nauyin da Allah ya dora maka da tarbiyyar mutane an gane ku in a gida ne uba shi ne jagora mataimakin shi ita ce uwa ita ce assistant a ita ce assistant wani lokaci ma tana iya zama ita ce jagoran don akwai lokacin da hatta uban uwan take mishi tarbiya hatta uban uwan take mishi tarbiya shi yasa masu iya magana suke cewa in namiji ya auri mace wacce ta iya tarbiya to sai rinka rayuwa kamar irin a samu wani sarki wanda ya ke ɗaya guda ɗaya filo ɗin nan rairin gata yake da shi sarki ne amma ɗan shi ɗaya ne a duniya haga yana da gata mai yawa ko a inda mace tara da talbiya to mijinta haka yake zama sai zama kamar wani sarki kamar wani ɗan sarki ne amma kuma shi kaɗai ne Allah ya ba sarkin A wani lokaci uwa tana iya zama ita ce ma jagoran tarbiyyar haga a gida kenan sannan kuma yayi suna zama masu tarbiyya makannansu Allah masu tarbiyya ma waɗannansu shi sa daga iyaye a da wasu iyaye a yanzu za ga suna zage kolinsu suna zage jami'in suna zage karfinsu wajen ɗan fari su ba shi tarbiyya mafi ƙololuwa manufar ita ce lokacin da ƙannai suka taso shi ya zama asistan tsada shi ya zama shi kuma shi zai rinka tarbiyyar ne ƙannan shi an fahimta ku? kama yanzu da sauki yanzu da sauki kaga mutum da kannai biyar shida amma shi ma dai da saura shi ma da saura Allah ya sa mu gyara Allah ya sa mu gyara kuma da kira daga cikin wajibi a kan duk wani mai tarbiyya ya rinka ba waɗanda yake tarbiyya na ƴaƴa ƴaƴansa da yake tarbiyya siffoshi masu amfani masu fa'ida kuma kisoshin da suke haifar da wata manufa shi yasa iyaye da su ci tatsuniya ko yawancin tatsuniyoyin da tatsuniyoyin da ake farawa wanda a ƙarshe akwai darasi shi da za a gama an gama sai aka gayin tabbata to me mai aka amfana wannan zai ce na koyi kaza wannan zai ce na koyi kaza wannan zai ce na koyi kaza ko haka bane saboda akwai akwai manufa to yana da kyau ya zama ana ba yara ta tarihi da iskoshi waɗanda suke da amfani malam shi ma sai ku ba mu wanda wata iska wata hadisa da ta faru a gaban annai muhammad sallallahu alaihi sai dai kuma duk lokacin da zaki ba yara iska labari da kuma ki shirya amsa tambaya ki shirya amsa tambaya don wani zai miki tambayan da yake ji kaman kanke fashi wallah sai kin ji kaman kaman kanki zai fashi kuma duk tambayan da aka yi kuma karki ya ga yaro miki tambaya ki kaɗe shi ki ga Allah ya shiru Allah kyale mutane wallah ba zai haƙura ba sai ya tambaye wani in je har tambayan ta fito ba zai taɓa haƙura ba sai ya nemi amsar tambaya kuma zai je tambaye wani kuma wannan nan ba ki kowace amsa zai ba shi ba biyun da za a yi ko ta kauce kauce ne ki baki wani an da zai kan gamsu a jiya a eh, to na gamsu yanzu fahimta jaku kowa kamar wani da yake ban labarin cewa ya je da yaron shi umara suna kan dawa shi sai yare ce babai ce na am yanzu Allah na cikin nan kenan ya nuna kaba Allah an ce ɗakin Allah ne ko yanzu Allah na ciki kenan ku irin wannan tambayar sai ma yake to ga wani labari mai daɗi yace an muawiya ta bin al a as-sulami sahabi muawiya bin al-hakam sulami Allah ya ƙara ta a gare shi yake ba da labari kale ce kanat li jariyatun yake na kasance ina da wata baiwa a ghanaman malli. wannan baiwantawa na siyata ne kuka kula mun da dabbobi na ranar su ne dabbobi akuyoyi awaki da sauransu tana mun kiwon nan ne kajala uhudun waljawaniya tana mun kiwon ne a wani guri na kika kuka da dutsen uhud wani guri da kika kira aljawaniya a garin madina ya ce ku za ta min. wata rana na zo duba akuyoyin nawa da dabbobin nawa ina zuwa fa'ida da zi'id ƙadi zahaba bishatin min ghananiha ina tarar da wani kirkete ya zo ya ɗauki akuya guda ɗaya ya cinye ya kashe ya ci naman ya gudu mun san ko yana nan wani tabba ya fi kare amma da kai kurawa shine zi'id suna kiran shi ne shi da fok. to hagan shi yana kama da kare kuma yana kama da kura amma bai kar kura kato ba amma kuma ya fi maza ga suna kiwon shi a gida matsayin tek sau da tsaba rashin hankali a rashin hankali ne sai ce wai an miki alluran da ba zai yi cizo ba to in alluran ta yasa ba kuma ana samun matsala sosai akwai wanda zaga da yawa ana zaga an ce ta da alluran ƙila ya kiyaye da ƙididdige da kiyaye lokacin da za a sake wani alluran ba amma kiran makai bala'i ne ko ba irin wannan sha kira azzi'ib da larabci a wasu suna ana cewa da kan kirki ego zai duba dabbobin nashi sai tarar da kirkete ya sanya guda ɗaya sai ran shi ya ɓaci shirin to ai ba amfanin ɗaukan mai kiwo yace wa ana rajulun min bani adam yace kuma ni mutum ne daga cikin banu adam wannan yayi introduction ne saboda wai kar a ga laifin shi dan yayi kushi yace kuma ni mutum ne kuma ga akuyoyin nan siyan su dai saboda kan na son su yace asafu kama ya kafun ni mutum ne daga cikin yan adam suna yin fushi kamar yadda duk wani dan adam yake yin fushi yake lakin ni ha qaffatan yake da ga haka da na dunkura hannu sai da na mata wani naushi kamar na fada da namiji ɗanuwana uwana kowa ce kuma mace yake sai mata nushi yadda ke ta duka mai tsanani ke bayan ke da ke ta sai kuma ya tuna to ai mace ce kuma baiwa ce ya zai mata irin wannan duka. ita amma fushi ne ya ɗibe shi yake a daidai wannan yake fataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake sai na kanta na ƙara wajen manzon Allah ya kanshi kan kanshi ƙara Kuma na ba manzon Allah sallallahu alaihi labari da abin da faru na zo duka dabbobi na da wannan baiwa ta wa mace take kiwo sai na kai kike ce ya bun barna a guda da ko mutum ne ya rasulullahi ko ana da wani ne fushi ya ja na mata duka kamar na dukan namiji yake fa azzama zalika alayya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai girmama al'amarin a gare ni ya nuna mun ban kyauta ba ban yi abin da ya dace ba manzon Allah mun fada sosai yace ban da ya gama mun fada qultu ya rasulullah sai ya rasulullah ni fadan nan da kamun ina ga kawai mutuka fala ko da zan inta ta ba duka duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun fada akan abu to sabon nan rabu da abin kawai in ta ta je kawai ta zama ya ba baiwa ba in ma za ta koma garin su ta koma yanzu ta zama ba baiwa ba kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karka yanta ta tuku ikini biha duka kira ta duka zo da ita da inda muhallin shahri yake kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje a zo da ita yace da aka zo da ita fa qala laha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta yake mata aina Allah aina Allah yake haka ce jaraba ce manzo Allah zai mata ko da kaida a musulunci musulunci ce da mutum yana da baiwa kafara ya hata yanci ba kafara ce ta shiga da zaman zaman bauta Kuma gwanda ma bautan da take ma mai gidan ta bautan shirka za ta ce bayan ayyanta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aina Allah ina Allah yake قالت تتي في السماء تتي الله ينا سما هذه أمسا نتباشي في السماء الله قالت ثم الله صلى الله عليه وسلم من أنا توني وعيه قالت أنت رسول الله أي الله شاتي دي رواه الله صلى الله عليه وسلم ما معاوية بن الحكم يتي أعتقها فإنها مؤمنة yake ka ta yanzu na yadda cewa mumina ce tana da imani yanzu kaga daga cikin daga cikin darussan da ke cikin wannan iska da wannan sahabi ya bamu kaga akwai akwai fa'idoji masu yawa aka ga malam zai bamu zai kama wasu daga cikin fa'idojin daga cikin fa'idan na farko yana nuna mana kar mu rinka ma fushi kar mu rinka ma fushi ba duk lokacin da mutum ya yi fushi shi kenan kawai zai duk abin da mutum ya yi a cikin fushi in yi abu ɗari tamanin sai ya zo ya da ya fi shi ka Allah maɗaukaki sarki daga cikin siffofin waɗanda Allah ya ce ‘yan aljanna ne akwai alkawbini na lagai masu haɗe fushi in sun yi fushi za su haɗe me yake nufi da haɗe fushi mana ba za su bi umarnin da fushin yake ba so yanzu lokacin da mutum ya fushi akwai umarnin da fushin yake ba shi in akan wani ne lokacin da mutum ya fara fushin fushin zai fara ce mishi zage shi ko zaki ne zan zage shi in ka yi zagen aka zai ce wannan bai mishi zafi ba kin tuna ai yana da matsala ka zage shi da wannan matsala in ki zabi ma ki kai wallahi bai nishi zafi ba ai maman ki ta taba yin abu kaza kai haka bane haka ji kamar ana ce kai ne zuciyanka yana halarto maka da abubuwa da yawa in kai kai mare ki kawai har yana miki wayo ne mare ki kawai sai abin da zai faru ya faru to wannan abubuwan da cikin yake ce ayi shine Allah madaukakin sarki yace kar mu rinka ji musu shi yasa wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mishi ya mishi wasiya yace ya sallallahu na zo ne kamin wasiya maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi la taghab ka kai fushi na naji ka kara min wani maza Allah sallallahu kuma mai yace mishi yace la taghab ka kai fushi mana a matsayin shi na mutum ba hana ba hana shi wa kai fushi bane kwata kwata amma kar yayi aiki da umarnin da fushin yake ba a lokacin da yake cikin fushi shari'a a musulunce ko da mutum misali alkali ne a kotu ana shari'a mazalla sallah sai ce a lokacin da mutum alkali ya fusata to ya yi adjonin kyau ya yi adjonin kyau kar ya yi hukunci a lokacin da ya ne yake cikin fushi so da zai iya zai iya yin kuskure zai iya yin hukuncin ba abin da ya kamata ya ba daga ba kuma ya rinka ya rinka ya sani waga abu na farko kenan abu na biyu hadisin ke nuna mana yana nuna mana mahimmancin yi ma mutane uzuri in mutum ya saba yin aikin alkhairi to kare zama daga lokacin da ya aikin da ba na dare ba kawai sai a manta da duka alkhairin baya sada ya tana kiwon dabbobin ai ba ta fara ba kuma duk wancan kwanakin ka samu kirkece ya ci ba sai yau kuma kai ka san ma kirkece kuma ya fi karfin ta kuma shi karke ce ai mabarnacin ba ne so da shi karke ce in zai yi farauta shi ba kamar sauran dabbobi ba ne da suke farauta kura da zaki da damisa sauran sun za su yi farauta suna farautar dabba ɗaya ne in suka ci wasu ƙarfi wata kwanci su yi wani amma shi karke ce ba haka yake ba shi in dabba sun kai ɗari zai ta kashewa ne shi tunanin shi guda ɗayan ya ci ba zai yi. zai kace iya abin da iya kacewa kafin sauran su gudu kuma zai iya cinye guda ɗaya sai zama sauran an riga an yi ɓarnan su kawai shi haka yake har ke sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tuffanta malami wanda ya zama ba Allah ya nufata da karantarwansa ba ya zama duniya yake so da karantarwansa Zalla sallallahu alaihi wa sallam karnan shi kaman ya ma fi ke ƙarna. to da manzo Allah sallallahu ya ta irin to duk irin karnan karfe yake yin nan shi yantan malamin da shi duniya yake rima da karantarwar shi karnan shi ya duk karnan wannan kirke shi. to da kirke ce wa shi ne to kada ya zama mutum ya kuskure shi kenan a manta da duka da kairansa ko a mishi hukunci da wannan kuskuren da yanzu wanda inda a lokacin za a ce to lissafi kurakurai goma da alkhairai goma mutum kila ba zai iya lissafa kurakurai goma kuma zai lissafa alkhairan sama da ashirin kamar yadda malam aminu ibrahim bara hasibahullahu ta'ala yake ba da labarin wata mata ta zo tsakanin shi cewa ita kawai ta zo ne a raba auren su da mijin ya ta ce kawai a raba auren ita auren ne ba ta so sai ta zauna ta zauna ta huta haka dan ɗauki lokaci ya sa aka ruwa ta sha ta numfasa kike ne mijin yake miki kike na so ki faɗa mun abubuwan da ya miki yasa kike so a raba auren guda biyar shi na farko yake da kafa da biyu yake biyu ina shiru ke nazari san ki faɗi na uku yake amma bai ba matsala ba ce amma yake na kirga na ke uku yake ana aka ta to kuma ki faɗa mun abubuwan da miki na alkhairi kafin ukun nan ya ɗaya biyu uku hudu ita ki faɗan na biyar ki ake fara. sai ki ki rinka tuna mata biye miki kaza sai ce yana yi sai ko biyar biye miki kaza ina yi sai ce ko shida ce suna zaune shirya kirga mata goma sha biyar ce a tsaya haka yake yanzu ki Ya yanzu kin yadda ki miki hukunci akan abubuwa uku ya rinjaye abubuwa goma sha biyar shi kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ma maza wa'azi yace kada ka ki kalmuzanta iyalanka saboda wani kuskure da ta maka yace in yau ta bata maka ai jiya ta faranta maka ta bata maka da aka yau sai biya bakin farantawan me jiya an fahimta ku kaga sai zama wan wan to in zo aka kara wani tukun sai a sai a wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama wato in Allah a rinka zama a gidan aure irin zaman da manzon Allah sallallahu yake yi da yanda ya kusa sahabbansa za a dade ba ja aure ya mutu ba za a dade ba ja aure ya mutu Annabi sallallahu alaihi yana sanin lokacin da matan suke fushi da shi amma kuma baya fushi don sun yi fushi da shi shi ne yake faɗa mana na Aisha yake ni fa na san in kina fushi da ni ina sani in kina farin ciki ina sani kake ya kake ganewa yace in kina cikin walwala gani ba ta fushi in za ki ranzuwa kina ce na rantsa da ubangijin annabi Muhammad yace haka ke fada yace amma in kina fushi sai kice na rantsa da ubangijin sahaba suna na ba za ki fada ba yace eh kaga ya san ana fushin amma ko ba zai nuna kai eh, ko ta matse za ta za ta huce wani lokaci kuma ya lallashe su ya ba su hakuri mun je wani kauye wa'azi ta ɗaya kafin ƙarfin ramadan da muka je wani ƙauye wa'azi mun fara mata sun tara mata tuku muka musu wa'azi wani ƙauye ne mai nisan tsaya Allah cikin muka je muka dawo a cikin musulun muka sake kudi kusan dubu ashirin wajen gyaran shi Allah kuwa da muka shiga ƙauyen wanda muka je tare ya wanda muku wa'azi satin da a asabar da shi muka je da kuma sauka a mashin ya kalle ne sun ya fashe da dariya yace me ya faru ina zo sai nuna mu ashe gaba ɗaya na yi futu futu ne ko ina Ya ce shi da farko ya ɗauka na yi lalli ne a gemu ashe duk ƙoran abin fara mata wa'azi da safe karfe goma muka yi wa'azi har zuwa sha biyu su ba su so ma a tashi ba sha dole a tashi muka huta da muka yi musu wa'azi a cikin tattalin da suke suka kawo mana karan mazajensu to da cikin wa'azin sai muka musu wa'azi a kan mazajensu sai kuma suka su karan mazajen su kuma maza bayan an yi a azahar su kuma aka musu wa'azi sai nake isa musu da sakon matansu amma systematically da nuna mu cewa a cikin wa'azin ne kawai na ja wani hadisi kawai na shiga ta magana aka yi ƙarshe sai su masu saukara amma ne. ƙaran da suka kawo mun yi adresin ɗin shi da kwamfatin abin da nake faɗa musu shi da ake musu yanzu a cikin ku gaba ɗaya mazan nan tsakani da Allah tsakani da Allah duk wanda ya san ya taɓa gane ya ma matan shi laifi kuma ya ce mata ta yi haƙuri a ga hannu duk ba wanda ya ɗaga hannu ba wanda ya taɓa cewa matan shi ta yi haƙuri shi ya san nace a ah, amma kai kana so in maka laifi a ce ne kai hakuri amma kai ba za ka tsaya hakuri wato ka zama azzalimi kai mugu ne azzalimi ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya laifin ba ma kuma yana bada hakuri akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida sai tare da safiya tana kuka Allah ya kare ta a gare ta a ce sun samu sabani ne bana na haffa ita na na ta ta bi fushi sai ta zagi safiya ta ce mata tafi kan yar yahudawa saboda ita safiya kalilan yahudawa ne zalla talatin da shi kai ga safiya tana ta kuka sai me faru tace hafsa ce ta samu wai ni yar yahudawa ne sai manzo Allah ya ce ba to shine na kuka to ki hakuri mana sai dan an ce miki ke yar yahudawa baki gode ba babanki annabi Musa kawunki annabi Haruna mijinki annabi Muhammad take ta ji kamar an cire kukan a ranta take manzo Allah yana faɗa kuma yana share mata hawaye ina ce muka cikin kuwa ta share mata shi hawaye sai haka kaga da da ana wannan su matan suna yi mazan ma suna yi to za ka daɗa ka ji matsala ba amma duka shi namiji boss mace ita ma akwai level ɗin da ita kai ita ma cikin man kai ta yi yanzu ita ma second ne eh ita ma zo su akwai laifin da mace in ta kai ko ba ta bada hakuri in ta har mijinta ba mai bada hakuri ne. akwai shekarun da ta kai ta ba sai ta bushe in ya fi zai shiga da kai zai ma sauko yi kawai zai ta share shi kawai ta shiga da harkanta in ta ga dama yana fushin kuma ta mishi habai amma da yaran shi yana mai wai tana mai yara waka kuma da shi take yi a zage shi amma tana zagin yara zan ci kaza kazanka amma da shi ake yi da shi ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci in fushin in ya ga gidan is not conducive sai fita ma gidan ba naka bane ba na kwamu bane yana cikin wa'azin da Imam Ramadan Yusuf Allah ya ji kan shi gafarta mishi ranar da muka aure wa'azin da mun kenan yace ka gani ba in gida ya rikice ba ba gidan ka bane a ce ko ma na eh ba gidanka ba ne lokacin da cikin ya rikice ka tabbatar musu ba gidanka ba ne ka fita ka tafi abinka ka je masallaci ka je ka zauna ka huta abin ka da za a huce Allah ya sa mu gani kaga wannan hadisin yana nuna mana kar mutum ya manta da alkhairin mutum saboda wani kuskure wani kuskure da ya mata sa'annan yana nuna mana cewa in Allah madaukakin sarki ya sa wani a karkashin ka ba dalili bane za ka iya maltreated din shi daga dama kuma yana da limit kuma yana da limit wannan yana cin abin da in ka fara na kashi da da ka samu kashi daya wanda ke kiyaye wannan shi mutum ya fushi ko da ɗan shi ne zai duke shi zai yi mishi duka ba adadi zai yi kaza ya yi kaza wani lokacin ma za ga musamman mata ma sai ga ita kanta sai ta yi targaɗe garin dukan garin dukan yaro kiyaye ke kin duke shi ya rama cewa ita kin duke ki harama to ya zamanto akwai akwai mu zamanto muna kula da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana hadisi in da a cikin sahih bukhari shi bai halatta ba mutum in yayi laifi ko da yaron ka ne ko dalibin ka bai halatta ka mishi goya da sun goma ba shi halatta ba yace baya halatta amma mutum la sama da goma sai in yayi abin da shari'a ce ta abin da za a mishi da amma duk laifin da yaro ya yi duk fushinki ki mashi bola sau in kin gama fushi kenan ki tsaya goma ki Allah ya soka annabi ya kwace ka hayas kenan hayas ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karkai dukan dukan da zai zai ji rauni karkai dukan da zai ji rauni karka je ma rauni garin duka sai ka tashi jinya ana ana ana buya da ladabi ne ba saboda mugunta ba shari'a ta yi limit sai limit to kaga a wannan zai nuna mana cewa ashe yawancin laifuffukan da ake mana da kawata mai wula saboda uku hudu ba kenan har wa zalla ce in ka an kore ka kenan goma in an kore ka in an kore ka kenan goma to dole mu kiyaye wannan saboda akwai haƙƙi akwai haƙƙi akan mu sannan abu na na tsara nuna mana cewa shine in an kai maka ƙaran laifi kar ka yi hukunci sai ka bi tabbata kaga duk da shi ne sai kawo karan kai ce shi ne laifi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an kira ta ita ma sai an kira ta ita ma amma kaga muna da wannan muna da wannan matsalar in ma mutum ya zo ya ce girbe sai a ce to wani je maka ƙarya ne a ba ce zai yi ƙarya ba amma dan adam yana da tantan shi ɗabi'a ce ta ɗan adam yana da tantan shi zai iya faɗa gaskiya amma ya koye wani abu daga cikin gaskiyar kan tsin kila in ya faɗa shi ne da laifi ce wannan kwaɗin shi ne da laifi wadda za a je hutu wani yaro ya zo ya ci tsara shi malamin ce ce to ka yi haƙuri tafi ce ce me ka baka kira cewa ai shi yaron kullum in ka ga ya kau ƙara ko shi ne kau ƙara shi ne da laifi shi sai ya nemi faɗa an da ke shi sai kau ƙara ya ce dai kira shi aka kira kuma sai ta ɓata haka ne ce amma ne sai zama shi abin da ya ma wancan ma ya ji abin da wancan ya miki amma kuma shi sai ne sai kawo kara amma no matter what ku zo mana abinda ake cewa fair hearing ko ka ba mutum dama ka ba mutum dama akwai wata ɗabi'a da wasu suke da shi a gidaje so ya ba ga in mace ne ma ta kawo kara a gidan aurenta sai a ce wai mu a gidan nan ba ida mata da miji a musu shari'a wannan ba musulunci bane ba musulunci bane wai ta ce wani aka ije su wai za ta rena shi a'a a musulunci karanta ba zaman da ake ba a bane na addini a musulunci akwai wanda suke da wannan ɗabi'an da yawa kawai wayin ko gara shi ko ta ce ta wata magana yi haƙuri, ko ta dai ba shi haƙuri. wannan ba musulunci ne kuskure ta kau kara a turare ta kira shi a tattauna a jijjigi a shi ne matsala sun abin da za a magance ka magance abin da za a ɗauki a ɗauki lokaci amma a tsarin tsarin shari'a Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wannan shine insha Allah ta'ala Allah ya damu gobe sai mu karanta abin da malam ya kawo na fawaid daga cikin wannan hadisin abin da muka fara dai Allah ya ba mu lada akai kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akwai tambayoyi da yawa cikin Qur'ani na din tambayan jiya da muka rage akwai ragowar tambayan jiya ko ce tambayoyin jiya shi za mu fara dalla a bada cikin marayun nan a bada shi bilowa dalla dalla a duk karuwa da yawa Allah ba da ikon taimakawa don mabukatan karuwa suke kan muka ga kowon da suke faruwa ruwa ma marayu ba har masu gudun hijira an mun ga a ramadan da wasu garuruwa suna ta barin su saboda rashin rashin tsaro wani ya ban tausayi wallahi bayan ya gama cikin kayan shi ya sa a mota ya ɗauki hoton gari shi ya ce kwanan ne ya shiga gidan ya kashe kusan miliyan ashirin da biyar amma yanzu zai bari wani kan yaushe zai dawo ba wani kan zai dawo domin da muke zaune a cikin gidajenmu ko mai kike shi ko mai kankancin shi bayar kuma sun fara shigowa guraren mun nan an za a gan su a primary school nan suke kwana wasu a kango da sauransu wani wanda idin ya ɗanyi rufin da ƙara saba su roƙa su dinga zama a gurin wanda ila inda a garin su ne shi zai ba wasu irin wannan guda biyar guda goma Allah ka mana mafita wannan a cikin tattalin da muka rage jiya ko jiya eh, alamis ko ta ce wai idan mace za ta yi sallah dole ne ta sanya safa a kafa ba ba sa safa bane ya zama dole rusa kafa ne ya zama dole ba abin da za a amfani shi a rusa kafa wajibi ne mace za ta yi sallah ta rufe kafafunta ta rufe ya zama ko ta yi su tana diga digan kafa ba zai bayyana ba wajen maluma da yawa ma in ce sallah da rigadigin kafin suna bayyana kwata da sallah kwata ta da sallah an gane ku sura ka kawai kafa ba ne abinda ake bukata shi ne jirgin kafin ya zama ya ne ya rufe Wani za ga kuma wasu matan suna yin suna yin reverse ne ga mace ta fi ta kana tsabi amma kafa a buɗe kuma a shari'an Allah wanda kirista kafa da kirista fuska wanda kirista kafa da kirista ne amma sai ta sa na kabi amma kuma kafa an kawo mashin ma tun daga shara ba da har kasa bude kuma ya sa na kabi kaga an yi ba yi ba kenan an yi ba yi ba sai ka ba wai tsotsi ne amma abin da ke bukata kafa ya zama a rufe kuma yaran zama ku tsiri sannan tambayin ta na gaba take cewa mutum yana azumi sai ya sallar asubahi amma da karfe bakwai na safe yaya azumin sa take azumin ya danganta da ya yi sallar asuba a karfe bakwai inda gangan ya ki tashi ko ya bacci da gangan akwai bacci da gangan akwai kin tashi da gangan wani da gangan karfe biyar ko biyar da minti ashirin ko na sai kwanta bacci ya kun dole a samu matsala a yi musamman wanda bai saba tashi sannan ko ba wanda zai tashi ya sallan asuba makwai, bakwai tunda dama bai saba yin sallan asuba a kan lokaci akwai wanda in ka saba in ka saba jikinka zai abin nan maka amma in ka lura ne wanda shari'a ta ce da shi babu laifi sallan sananan kuma azumin sananan haka ma in ka gangan ne yayi sallan asuba ta kai azumin sananan amma ladan azumin sa yake raguwa zuwa ma zurubin na in yin sallah akan lokaci daban hukuncin kuma azumin sa azumin sa daban Allahu a'lam sai tambayin ta take cewa shin ya halatta yin sallah da gele ita kan ta rubuta tambayar na su ba ta amsa ai ta ba kanta amsa ko kawai da ba za a yi a faɗa miki an faɗa miki tsarin da hatta jigadagin kafan ke zama a rufe to na maganan kuma ayyale ma bai taso ba kenan abin da ake bukata mutum za ta yi sallah ba sallah kaɗai ba da duk wani abu da zai haɗa ta mu'amala da wadda ba muharraminta ba ba na so duk wani abu wanda sunan shi ado wanda a ɗabi'ance yana yana cause attraction to ba so a same shi tare da tare da ita so toshe ko so to toshe fitina to haka kuma Talla. saka ne ta sa tufafi a wanda ke bukata sa tufafi wanda jikinta ba zai bayyana ba ɗaya kenan sannan kuma shayin jikinta ma ba zai bayyana ba sai yayi wa ba hijabi irin wannan kusa ba da ta sa irin hijabin mutanen filifin ɗin nan ko za ta sa ba bayan sun sa kaya wanda mu kuma mutanen mu nan wasu suna jirgin din shi shi sai sun sa kaya tukun sai a dauko shi kuma wannan katar rigan shi kuma sai a sa shi kuma za a ga an sa shi ya rike har ya tafi har kasa tukun sai a dauki wancan kuma sai a sa wanda zai rufe zuwa ina zuwa kirji kuma kuma shi ne a matsayin tufafin sai a sa abu daidai nan kuma sai a ce za a yi sallah a'a shi wancan da muka sa sunan shi dogon riga shi wancan da suke sa sallah shi hukunci da aka sha ba a sa ana sa shi ne a kan wani tufafi to kuma da shedan ya shiga cikin harkan sai shedan kuma sun kirkiro mana namu after din shi kuma na tsaya ha da shedan ya zama tela kenan amma kafin shedan ya koyi dinki ba ba wannan ba wannan to dole a kiyaye to aka ba aka ce dole sai ya ga irin wannan inda za kiyaye irin wannan kafin babu laifi kaga in suka fa. ba ga wani shafi shekin jikinsu ba da jikin kirjinsu ba ya gan shi da kauri da komai kuma babu ado a tare da shi wannan shi ne tufafin da ya zama wajibi ga mace musulma ah. wannan take cewa an ce wai duk wata da Allah maɗaukakin sarki ya halitta to duk cutarwansa to ba za a rasa amfani da yake da shi ba ba wai ba wato abin da Allah ya halitta yana da amfani sai amfanin ne ba dole ne mu hankalinmu ya kai zuwa ga amfanin wani abin muna iya gane amfanin wani abin ba gane kama gane amfanin amma ko sauro yana da amfani ko bai da amfani inda zai da amfani to yanzu in da babu tsoro mai sai da maganin malaria zai ci abinci ba sai da fiya fiya zai ci abinci da shelter ba amfani ba ne amfani ne shi a inda abinci ke yi kenan inda abinci kuma ke ma zai miki ke ma sai na miki amfani lokacin da zai cutar da ƴaƴanki sai kika yi hanyar da za a bi kasu cutu kin samu lada ke ba miki amfani shi ma miki amfani ma miki amfani cewa yanzu tsoro ah, ana samun shi ne a kasashen da basu ci gaba ba a yanzu ana samun tsoro ne a kasashen da basu ci gaba ma akwai kasashen da basu wanda tun da aka haife shi sai ne ga tsoro a takarda ila ya je koyon karatu zai gani a takarda akwai wani abokinmu da ya tafi maskas wata kasa suka zo hutu a ce malaria ya kama shi da ya koma hutu ya kwanta rashin lafiya aka yi da diagnosis ɗin sha gane malaria ne ke damun shi kan aka keɓance shi aka mishi quarantine aka ga me da covid-19 ko da ba su da ciwon ba su ma da maganin ciwon da ƙarshe daga najeriya ne aka sai maganin malaria aka yi kuɗin jirgin maganin malaria zuwa ƙasar akwai kasashen da in nan Najeriya je karanta likitanci ya dawo sake wani kwas na shekara biyu ko da su ba su da shi ba labarin shi mutum kuma ya tashi da taba ba da taba ji ba kuma za mu iya yi kawai dai yanayin yanayin kasan ne sai dai la haura wala quwwata illa billah kuma ka duk abin da Allah ya halitta yana da yana da amfani aka cewa wai ta kwanta ne a kan dadduman sallah ko ta yi ayon sai aka ce mata babu kyau shin da gaske ne abin da ana ji kyau abin da ana yi kwanta da duma ke bacci shi ya ke kwana a ci ya abu matsala sai dai kila ana ki ayon ne saboda karki kona gashin dadduma sai na ƙarshe take cewa haka ka tashi cikin dare ta yi nafila amma yanzu tana kallon tam amma ba ta iya tashi ya za ta yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani ya masa irin irin wannan tambayar manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa zunuban shi ne yake danne shi zunuban shi ne yake yake danne shi kike ga ba ta iya tashi ki kiyamul laili kuma tana son ki tashi amma ba ki iya tashi to zunuban ki ne ke binne kan ki analysis ki zauna ki yi lissafi abin da kike yi mara kyau ki rinka ragewa kina roƙon Allah ya karfa kuma ya tabbatar da ki to za ki samu dama ki rinka tashi kina kina kiyamun laili saboda ke ma kike duba kafin ki fara ki daina kiyamun lailin menene wanda da baki na laifi yanzu kike yi to wannan yana daga cikin sanadiyar da ta Allah madaukakin sarki Ba ya baki daman ki tashi ki kiyamul layl wannan take assalamu alaikum malam idan an idan da sallan walha me ake me ake faɗa in ai mutum ya idan da sallan walha yana sallamewa abinda zai ce shine rabbi kulli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur rabbi sulli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim in karan zai fada so ɗari shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana sakacin addu'an da ake kenan bayan an gama sallan waha rabbi sulli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sai ta tawa har sau har sau ɗari shi ya gama sai ya ga hannu ya roki Allah bukatunsa insha Allah ana take cewa wata yarinya ce a gidansu da koda tana al'ada in ana sallah shi tarin rinka tsalla abinta wai kawai wai saboda ba ta so a san tana al'ada amma ita ta san ba tsalla take ba to ya matsayin wannan wannan yana samun asali ne a wani abu da wasu su aiki suke da shi wanda za ga suna nuna wa mata kaman al'ada wata tsaka ce ko da suke da wannan tunanin kuma halitta ce kuma yana daga cikin abin da ke nuna cewa mace ta cika duk ka bata al'ada ta da kasu tana da rashin lafiya har yanzu a duniya akwai kasashen da in mace tana al'ada ma tana zama kamar wata dodo ne ake mai da ita na sa kasar a India akwai masu wannan ɗabi'an har yau a kasar tajikistan akwai masu irin wannan ɗabi'an har yau gan an yi gida haka to kuma za a yi wasu bukka a bayan gida ta baya daga lokacin da mace ta fara al'ada za ta fita a cikin mutane a wannan bukka ba abin ba wanda zai wata mu'amala da ita ko duk ba in har ta taɓa to za a kashe dabban to da ta wani ke da wannan halin duk abin da ta taba zai rasa albarka an gane ku su akwai irin waɗannan burkushin jahiliyan su akwai shi a cikin waɗanda su ma musulmai za ga suna kyaman roƙila tana gudun irin wannan ne amma ta kuskure ne sanin cewa ba wanda suke ba ba daidai ba. ko masallacin idi annabi sallallahu alaihi har mata masu haila su fi amma ce ne su zauna a gefe zauna a gefe har na maka cewa ba wai kunya ba ne ba kaskanci ba ne suna a gansu su, wa'in nan su ba za su yi sallah ba wa'in nan su ne za su yi sallah ko a iri ba ya dasu shiga tsakanin sahu ba ana wani rasu a haɗa sahu a haɗa sahu saka tafina wannan kuskure ne a na ƙarshe take cewa a azumin da gabata ta bata ƙwar'ani izu talatin yanzu ta wuce shi Allah ya ba da lada Allah ya sa hanta ya zauna in an tashi sai a zuwa karfa ah. wannan take cewa na ga wannan tambayin na yara ne wai duk wanda ke yi sai bismillah ba lokacin da zai sha ruwa menene zai faru da shi abin da zai faru da shi abubuwa ne da yawa na farko zai rika albarkar ruwan na biyu kuma zai sha ruwan tare da shekan ga abu biyu kenan a haɗi yawa yana ci na yara ne ka a can ana cikin jiku saka mutum zai zama ruwan ba shi da albarka a ruwa ba hajji abinci da sun ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in samu ci abinci muna cin abinci amma ba ma koshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai dalili da Allah ba ku yin bismillah kuma za ku ci abinci kowa na cin nashi shi kadai yake ku so ku koshi ku rinka yin bismillah kuma ku ci tare kai zama kowa da jage ke cin nashi kuma ga wannan tarbiyyar shine duk aka tada mu akai amma mu kun birni sai muka kisa da yaran mu akai wai mu yan birni kowa da kwanan shi ko kuma da ba haka bane ko ko goma ne sun fa mutum ɗaya sai kun jira shi sai kun jira shi kuma an sa shi aiki ne za ku jira shi da kunci ka taɓa kare sai dai ka jira sai ka jira kuma yana da amfani da yawa yana ƙara sa ƙaunan juna da son juna da iya tolerating juna sai halu kowa da ɗabi'ar shi kowa da yanayin cin abincin shi wannan zai ɓata ma wannan rai wannan zai ɓata ma wannan amma za ku yi tolerating za ku tolerating juna sauraka yana da yana da matukar amfani yana da kyau iyaye su hawo da wannan amma kuma illar ita ce ko kuciyar ne za ku ta abinci in mutum ɗaya da ya bismillah ba yana ja muku matsala sallallahu alaihi wata za su an ija abinci ko da shi ya kai abinci tare da sahabbansa aro ɗaya su sa hannu tare an zo da abinci za a ci sai wani ke zo da sauri yana zuwa ko su miƙa hannu zai sa a kwanan abincin sai maza Allah sallallahu alaihi sai kama hannun shi sai maza Allah sallallahu alaihi sai shekan ne ya turo shi cire mana albarkan abinci kaga su za su yi sallah ma shi kuma da yazo da yene ba sai Allah ce shekan ne ya turo shi saka ku kuma za ku ci kaga wani da yayi suna kama hannun shi kai yi bismillah shi kuma kar girman kai ya ce ba zan yi ba a zo lokaci ana haka in ya ce ba zan yi maku tashi na ke ci ba bismillah ku tuna ku da me da bismillah Allah ya sa mu gani Ah. Wani ta ce na yi bayani akan mu rinka bin kiran sallah to malam duk kiran sallah za ka ji ko an kai sauka shi kenan ba so ɗaya za ka yi ba ai lada kake nima in an fara kiran sallah ka fara bi ko in kana kan wannan wani matsalaci su fara kiran sallah to ba za ka saurare so za ka ji wanda kake take bi an gama kuma an jima sai wani yake kira kuma ya halatta shi ma sai ka sake amma na farkon shine kai na wajibi an gane ku ka kai mu tsaya a guda ɗaya in masalatai goma a zagaye da gidanmu kuma kowa na kiran sallah lokaci daban-daban kowanne mu bi kowanne mai addu'a da yake yi neman albarka ne kuma neman lada ne kuma alkhairin zai koma ne zuwa gare mu wanda take cewa wanda ta yi kitson attachment sai azumi azumin zai karbu azumin ta zai karbu zunubin laifin ta daban azumin ta daban ta sunan ta da laifi amma azumin ta daban azumin ta insha Allah zai karbu in ta yadda ya ce a wannan take cewa wai an ce ba kiran sallah ake jira a sharuwa ba in kawai rana ce ne za a sharuwa eh haka ne kamar ci kasan miyane ne ake gane rana ce kasa don ba kowane lokacin da baka ga rana bane yake nuna cewa rana ta yi ne zai yawa gine-gine a ungon da kare yana faruwa ai ki kawo gidan sama kuma sai ga rana nan dau amma kai kana kasa ba ka ganin komai ki kawo gidan sama har kila yana reflection ɗin shi an gane ku so shi ladan yana kiran sallah ne ba lokacin da ke tabbatar da cewa ranar yayi ne ya sauka Ba ka sauka rana shi ke sa a sha ruwa amma ga wanda ya san ya iya tantance ranar ya sauka ko mai sauka ba a wannan zamanin kuma akwai hanyoyi da yawa hmm? ana iya kidaro a iya gane lokaci kaza rana yake ne yake sauka san kina gurin jama'a babu kiran sallah za ki dogaro da wannan time ɗin an gane ku za ki dogaro da wannan time daga cikin ah, application ɗin da time ɗin su reliable a wannan zamanin da malamai suka tantance akwai muslim pro muslim pro application ne da ana samun shi a play store muslim pro da lokutan sallah ko wata sallah ba magariba kadai ba da lokutan sallah da kwanan wata har ma an kika je gurin da ba gane ina ne gabas ba in kika bude kika ije zai nuna miki ina ne in ta akwai network a gurin in ta akwai network zai nuna miki ina ne gaba yake insha Allah ta'ala wannan take cewa malam an ce in mutum yayi amai azumin shi ya kare a azumin mutum yana karewa ne in yayi amai in ya zama shi ya kirkiro aman in mutum ya kwakuro amai da gangan yayi azumin shi ya lalace amma in aman ne ya izgo shi ya tado mishi ba shi ya ya kirkira ba babu abin da ya sami azumi ko yanzu wani abu ne wanda bai da iko a kai wani abu ne da bai da iko ko wanda su ke kiran amai akwai wanda ma shi shi ya zama ma ado yanzu su zama kan zama amai shi ka kai ko wallahi zai kuma zai yi sosai zai sosai Allah ya samu dace ah wai wannan suke cewa ko su mutanen da kafin su yi sallah bayan su kabbara sai su rinka kaɗan wani abu in an yi kabbara an yi tasbiratul ihram akwai addu'a da ake dakira addu'an buɗe sallah amma babu wata addu'a da yake kafin kabbaran harama Na ga wasu sun zo masallaci lokacin da ladan ya gama ikama sai su daga hannu wasu na addu'a an gane ku wannan kuskure ne wannan kuskure ne an gane ku wasu kuma ba addu'a suke yi ba wasu na kulla niyya ne shi ma kuskure ne shi ma kuskure ne niyya ai kuskure ne a zuci ko ba furtawa ba furtawa ke yi amma bayan ai kabbaran harama to kafin mutum ya fara fatiha akwai addu'o'i annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa kowanne mutum ya ya ga dama zai zai dauka akwai a cikin sunan muslim akwai a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ake kiransu addu'an buɗe sallah har mutum yayi kuma sai fara karatun karatun fatiha wannan shine abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu wanda zai cewa me hukuncin wanda yake sallah sai manta da yi tahiya ba sai daga baya tuna ko ya zai yi mutum ya yi sallah sai manta da yi tahiya ba sai ya tuna a lokacin da ya tuna zai kawo ya yi kabbara ya zauna zaman tahiyan an gane ku sai zauna zaman tahiya sai ya yi tahiyan sai ya sallame an gane ko in ya zama bai tahiya ba kuma bai yi zaman tahiyan ba amma misali ya zauna kuma ya sallama tahiyan ne kadai ya manta to zai zauna ne kawai sai gara guda biyu sai sai sallame amma da ya tahiya ba kuma da ya sallama ba ba zai zai zauna a gurin ya sake yin tahiya sai sallama sai kuma ya sujada guda biyu a matsayin bayi an gane ku amma in tahiyan ne kadai to zai zauna ne kawai ya sujadan kadai sai sallame wannan shine abin da mutum zai yi sai wannan take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na matsayin azumin wacce kullum za a tada ta da wuri domin yin sahur amma ba za ta fara cin abinci ba sai wuraren biyar da minti ashirin da biyar biyar da minti ashirin da takwas da uzurin cewa ai mutum na iya cin abinci har in ana kiran sallah ko bayan haka wannan girgire kenan take yi da cewa da aka yi mutum yana iya ci abinci ko da ana kiran sallah haka ne amma wane Cire wanda ya makara haka gangan ba ko wanda ya tashi ma bai ma san lokaci ba ko ya farka kenan san lokaci ba kuma yana ganin kamar da tsoron lokaci a gaggauce da hanzari su ya dauki abinci yana fara ci su ji malausin ya fara kiran sallah sai fito malausin na gama lafiya amma mun muna kan tuwo eh, sai sai ci Shi ne yake magana amma ba wanda ko wanda da gangar ya jinkirta har zuwa wannan lokacin ko ta ba zai ci abinci ba in kuma ya fara ci aka kira sallah dole ya fara kuma ko bai shawara ba shi kenan ka zai azumi in ya sha ruwa ma bayan ya ji kiran sallar bai da azumi bai da azumi ko da shi wannan ganganci ne yana da lokaci yana da wanda za su tashe shi kuma yana iya tashi sai ki wannan ganganci ne in har ta ci da cin abincin har aka kira sallah ta ci da ci to gaskiya ba ta da azumi ba ta da azumi na waɗannan kwanakin kuma tana da hukuncin ta ta azumi da gangan wanda kuma ya sha azumi da gangan laifin shi ba ƙaramin laifi ba ne ba ƙaramin laifi ba ne da kuma azumi dubu ɗaya yi ba zai biya bashin wannan azumi sai ta tuba ne ta yi gari ya ta kamata ya ta kaza in Allah ya ga dama kafin ya mutu ya ce mishi to in kuma Allah ya ga dama ya rike shi har ya je lahira ya hukunta shi shi da ya shiga uku kawai in short ya shiga uku Kura ka mu kiyaye wannan wannan ta girgire take yi a da ibadanta Allah madaukakin sarki ya sa mun gane Allah madaukakin sarki ya dace da mu ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad asalin shigar ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah muna tawassuli da sunayen ka kyawawa da sifofin ka madaukaka ya Allah ka mana zaman lafiya wannan kasa ta mu mai albarka ya Allah ka zauna da kasa mu lafiya ya Allah waɗanda fitintunu da abubuwan nan ya shafi su ya Allah ka musu mafita ya Allah ka musu mafita waɗanda su ne fitinannun ya Allah bayan ka ne in su fi ƙarfin ba su fi ƙarfin ka ba ya Allah kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su ya Allah ka aiko musu da bala'i da cikin da ka ga dama ya Allah ya Allah ka saukar da hukuncinka a kansu bisa haƙƙin waɗanda suka zalunta ya Allah